أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع ولا قاطع لما وصل ولا واصل لما قطع فبحكمته وقع الضرر وبرحمته نفع أحمده على جميع الصالح وأشكره على واسع الصالح وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحكم ما شرع وأبدع ما صنع وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى على جميع المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من قول وأن من وكتن ودتك النعمة نعمة ya sanya mu rayayyu wannan yammaci mai albarka ci gaba cikin karatun littafin qaful jana addani sharhi na muqaddima ibnu abi zaid alqairawani wanda yayi wa littafin sa risala muna kan karatun da malam ya yi masa rakami da goma sha bakwai fadinsa wanda ومن عاقبه الله بناره أخرجه منها بإيمانه وأدخله به جنته فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ويخرج منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من شفع له من آل الكبائر من أمته مدنا ابن عبد الزيد wanda ya faɗi a cikin rifadarsa, wanda ya ce man aqabahu Allahu bi narihi akhrajahu wumin, bi imani duk wanda Allah madaukakin sarki ya masa hukuba da wutansa daga cikin mummunai, waɗanda suka yi wasu sabo akraja, wumin, bi imani Allah zai fitar da shi daga cikin wutar da imaninsa فأدخله به جنته دولنا الإيمان كان shigar da shi سعيد Allah madaukakin sarki yake kamar ya'mal misqala dharratin khairan yara duk wanda ya aikata daidai kwayan zarra na alkhairi zai gani imani kuwa alkhairi kasancewa Allah madaukakin sarki ya masa azaba akan wasu laifuffuka wanda ya yi na kaba'iri to ba zai tozarta shi ba ko ya toya masa ladan imanin da ya yi a nan duniya don aka zai shigar da shi aljanna da imaninsa ويخرج منها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من شفع له من أهل الكبائر من أمته Allah zai fitar daga cikin wuta waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu ceto daga cikin masu kaza'iri cikin al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam wa'annan sai a fitar da su daga wuta da ceton annabi sallallahu alaihi wasallam malam mai ya ce man irtakaba kabiratan وتاب منها تاب الله عليه wanda ya aikata wani kaba'iri sannan ya tuba a kan wannan kaba'irin a nan duniya kafin ya mutu taballahu alaihi Allah zai karba tubansa ومن ارتكب كبيرة ومات من غير توبة wanda kuma ya aikata kabira ya kuma mutu ba tare da ya tuba ba fa amruhu ila Allah al'amarinsa yana da Allah ne in sha'a afa anhu in Allah ya so sai masa ahuwa akan wannan kaba'irin da yi wa in sha'a azabahu idan Allah ya so sai masa azaba kan wannan laifin kama qala ta'ala kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa firu ma duna dhalika liman sha lallai Allah madaukakin sarki baya gafarta zunubin shirka wanda aka yi shirka da shi amma kuma yana gafarta zunubi wanda bai kai shirka ba ga wanda ya so to idan mutum ya yi zunubi wanda bai kai zunubi bai kai wato shirka ba Allah ya kan gafata ga wanda ya so wanda Allah ya gafata maka ba zai maka azaba kai ba wanda bai gafata maka ba zai maka azaba a kai sai da معنى يقول والذين يدخلون النار سلطان ما shiga wuta nau'i guda biyu da cikin mutane da aljannu أحدهما قيد بسكنس الكفار سون كافرين وند تتكافر في وألا من ظلتا وأولئي يبقون في النار أبدا الأباد وإنه ذاك كتن سيء تتوتا أر أبدا باب هذا الكتاب لا تبيل لون إلى إلى خروج منها باب أين امتداد السوداء كما قال الله تعالى كما يتعلى منه بسوطة يسير إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار يبدأ الأمر يكي دون دي شركة دألا للي ألا يا حرم سامة شجر الجنة kuma tashi shi da wuta azzalumai ba su da masu taimaka musu a ranar tashin kiyama wannan ya nuna cewa kafirci da shirka suna daga cikin manyan zunubi wanda allah maɗaukacin sarki zai sanya masu yinsa a wuta har abada kuma allah ya ce inna allah la yakfiru an yi bih ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء Allah baya gafarta a yi shirka da shi amma yana yin gafara a kan wani zunubi wanda bai kai shirka ba kuma yana yi wa wanda ya so wasin fustani nau'i na biyu daga cikin mutane masu shiga wuta muslimu na usad su musulmai masu saƙo. وهؤلاء إذا دخلوا النار عذبوا فيها على قدر جرمهم وإن إذا أكشفت سوتا ومس عذابا قربدا ليس السوتا ثم يخرجون منها بما عندهم من الإيمان وشفاعة الشافعين كأنن أفتد سودة السوتا da imanin su wanda suka yi da Allah a nan duniya da kuma ceton masu ceto su musulmai masu saƙo wanda suka saba wa Allah da manzonta da yin kaba'irin zunubai wanda Allah ya haramta musu to su idan Allah bai gafarta musu ba har suka mutu ko kuwa ba su tuba ba daga wannan zunubi to za su shiga wuta a musu azaba gwargwadon laifin da suka yi sa'annan a fitar da su daga cikin wutar don imanin da suka yi a nan duniya ko kuwa a fitar da su daga wutar da ceton masu ceto قال رسول الله صلى الله ma'aikin Allah sallallahu يكن الله صلى الله عليه وسلم ياتي ranar tashin kiyama Allah zai shigar da mutanen aljanna ya shigar da su aljanna wa yudkhilu man yasha'u bi rahmatih zai shigar da wanda ya so da rahmansa cikin aljanna din wa yudkhilu ala nari an-nara sannan ya shigar da mutanen wuta cikin wuta ثم يقول انظروا من وجدتم من من قبله من قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه سألنا الله مدعو كتن سركي زي جاء وملائكوسا كذوبا cikin wa'annan musulmai masu imani wanda suka shiga wuta wanda kuka samu a cikin zuciyarsa daidai kwayan zarra na imani to ku fidda shi daga wuta والإيمان فيخرجون منها عمما قد امتحشوا يعفي تدسوا دقوتا سوني قاتون قوني سنزم بكي بكين سيا قوني أبكي كشين سيا كبا فيلقون في نار الحياة بذلك شجاع الجنة بإير ونن جيبا sai a shigar da su jikin rafin rayuwa wani ruwa ana ce da shi na haya rafi na rayuwa a wil haya fayan butu na fiye kama tambutun abba sai jikinsu ya tsira kamar yadda kwaya ke tsira daga kasa idan ya sha ruwa mai kyau ila janibi sayin wannan tsire wanda yake gefen ruwa wanda yake gudana yadda yake tsirowa da sauri ya yi girma da wuri haka su ma jikinsu zai tsira alam tarauha fata takhruju safra multawiya shin ba ku gani su tsira wanda suke gefen ruwa yadda suke fitowa su yi girma su yi kore da kyau to aka suna jikinsu zai koma ka ce ba su ne aka kone su da wuta cikin wuta ba rawahu bukhari wa muslim min hadithi abi sa'id al wannan hadithi imam bukhari da muslim sun ruwaito shi daga hadithin abu sa'id al Allah ya mata yarda وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ma'aikin Allah sawa sallan ya sake cewa li لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kowane annabi yana da wata addu'a wanda za a amsa masa duk abin da ya roƙa sai Allah ya amsa masa wannan abin da ya roƙa fa ta'ajjala kullu nabiyyin da'watahu kowane annabi sun gaggauta addu'ansu wanda Allah zai karba a sun tun suna nan duniya وإني اتبعت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة يديني ما بروا لن الدعاء ما قويتا زوارانا تاشي القيامة يكتن تيكي توقع الأمة لا رانا تاشي القيامة سواء رانا zan zo in roƙi Allah maɗaukakin sarki wannan addu'a kuma Allah ba zai ci min ba domin alkawari ne yi wa kowane annabi akwai addu'an da za su yi Allah ya karba shi bai yi nasa ba ya bari zuwa ranar tashin kiyama ya mai da shi ceto wa al'ummarsa fa na na ilatu insha Allah kowane al'umma na sai sun samu wannan addu'a in Allah ya so man mata min ummati la yushrik billahi shay'a duk wani wanda ya mutu a cikin al'umma na da ya yi shirka da Allah ba da komai to wannan addu’a zai same shi ko kuwa wannan ceto zai same shi. Rawawun bukhari wa muslim wa lagullah min hadisa fi rawa. imam bukhari da muslim ya ruwaito wannan lafazin imam muslim ne daga hadisi abu hurairawa allah ya masa yadda wa hadisu shafa'atu fi khuruji usafi min annar mutawatira hadisai wanda suka yi magana a kan ceto wanda za a yi masu saƙo a fidda su daga wuta zuwa aljanna hadisai ne masu yawa mutawati wanda babu wanda ya isa ya karyata mutawatiri ne ba a karyata su وأما ما جاء من ذكر الخلود في النار لبعض الأصال أما وسلسي وند سكزو وند سك أنبتاكي وسمع سسافو ذات دوما أوتا كما في قوله سبحانه وتعالى كما يديك أكسن فضل الله مدوك تنسنتي ونديك ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما دون ده يكشف ولمؤمن ده gangan sakamakonsa jahannama ne khalidan fiha zai dawwama a cikin ba wa Allahu alai Allah ya la'ance shi a Allah ya yi fushi a kansa wa ya kuma la'ance shi وأعد له عذابا عظيما يا كان دامسا عذابا للجرمى wannan aya ya ce duk wanda ya kashe mumini da gangan idan mumini ne ya kashe mumini da gangan kenan imanin sannan shin ba zai masa amfani ba a ranar tashin kiyama zai dawwama a wuta ba za a ba كما في قوله صلى الله عليه وسلم أكن لما فمن يدعي تكين فجر النبي صلى الله عليه وسلم وانديته من تردى من جبل فقتل نفسه وانديه كشكنك يجي أوكب جوته يفعله يكشكنك فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا مخددا فيها أبدا yana nan a cikin wutan nama zai dinga hawa ya sake maka kansa kafa haka zai yi ta yi a cikin wutan jahannama kuma zai dawwama a cikin har abada wa man ta hatta samman fa qatala nafsahu fa samuhu fi yadi yatahassahu fi nari jahannama khalidan muhammadan fiha abada wanda ya sha guba ya kashe kansa to wannan guban nan yana nan tare da shi a cikin jahannama zai ita sha ya yi ta sha ya yi ta sha a cikin wutan jahannama wai dawwama cikin ta har abada wa man qatala nafsahu bi hadidatin fa hadidatuhu fi yadihi يجأ بها في بطنه في النار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا wanda ya kashe kansa da wani karfe wannan karfen sannan wanda ya kashe kansa da shi yana jan a hannunsa zai dinga soka cikinsa yana fitar da soka cikinsa yana fitar haka zai dawwama cikin wutar zama har abada to irin wannan nassi shin ya fitar da su wa'annan daga cikin wa'annan wanda za a fitar daga aljanna a daga wuta a shigar da su aljanna ko da suna da imani hadisi yake a ku duba duk wanda kuka samu cikin zuciyarsa gwargwadon kwayar zarra na imani ku fitar da mutum ya rayu ya yi imani da Allah da manzanka yana talla, yana azumi yana zakka yana duk ayyukan alkhairi kuma imani na gaskiya amma da Allah ya jarce shi da rayuwar kunci ya kasa haƙuri yana cewa wanda mutuwa a kan wannan rayuwa sai kashe kansa kisa kanta inna ya shafe masa imani ne cewa bai imani da Allah ba to malam yace fa inna zalika al-quluda quluda nasabiyyun yace wannan dawwama wanda aka fadi a nan dawwama ce ta dangantaka yuradu bihi tulal baqa manufanta a nan shine zai tsawon lokacin da zai zauna zai zauna ciki lokaci mai tsawo yana yiwuwa bayan ya zauna lokaci mai tsawon nan Allah ya da shi daga cikin wutar da imaninsa lakinnahu laysa da kuffar ya yaqawna fil nar ila ghayri nihaya sai dai shi ya bambanta da kafurai wayanda za su zauna cikin wannan wutar suna nan a ciki an zuwa babu ƙarshe li'anna kulla dambin duna shirk data مشيئة domin duk wani zunubi ba shirka ba yana karkashin son Allah kisan kai ba shirka ba ne mutum ya kashe kansa ba shirka ba ne so idan Allah ya so yana iya fita shi yana karkashin zunubi wacce ba su kai shirka ba kuma Allah ya ce abin da bai kai shirka ba yana gafarta ga wanda ya zo, to shi ma bai fita daga cikin wanda Allah zai iya dafa masa ba ina fata mun gane na'am كما قال تعالى كما يد ألا مدوك سوسلتيتي إن الله يغفر أي لا يغفر أن يشرك به ألا بايا دافتا أي شركا به wa yaghfiru ma duna dalil yana gafarta abin da bai kai wannan ba liman yasha ga wanda ya ce to idan mutumin da ya kai shi kansa Allah ya so ya gafarta masa ya fidda shi daga wuta zuwa aljanna zai ba wanda zai tambi Allah mai sa yi ba malam ya ce matsala ta goma sha takwas faɗin ibn abi zaid wanda yake a cikin risalarsa yake wa anna Allah subhanahu قد خلق الجنة فأعدها دار الخلود لأوليائه wannan aljannan da muke faɗi Allah maɗaukakin sarki ya rike ya halice ta yana nan yanzu kuma ya tanada ta gida ne na dawwama ga masoyansa وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم كما زي كرم سوء يدرج سوء أتكين جدا الجنة da kallo zuwa ga fuskarsa madaukakin sarki وهي التي أهبط منها آدم نبيه وخليفته إلى أرضه wannan aljannan da muke magana shi ne dai aljannan wanda Allah maɗaukacin sarki ya saukar da annabi Adam daga cikinta annabinsa da kuma halifansa a bankasa wannan aljannan shi ne wannan aljannan da ake magana bima sabaqa fi sabiq ilmi ya fidda shi ne da abin da ya riga ya sani a cikin iliminsa cewa zai fidda shi ba wai ya halice shi domin ya zauna cikin ta har abadan ba ne ya zauna ne zuwa lokacin da zai sauka kasa wanda aka halitta domin su wa khalaqa an-nar fa'addaha daral khulud Allah ya halicci ta ya kuma tanada ta gida da na dawwama liman kafara bi ga wanda ya kafirce da Allah wa alhada fi ya yayi kafinci cikin ayoyin Allah wa kutubihi wa rusulih da littattafan Allah da kuma manzanninsa wa ja'alahum mahjubina an ru'yati kuma Allah ya kunya su wa'annan za a kange su ba za su gan Allah ba ba za su iya su kalli Allah ba domin mutanen wuta ne za su dawwama cikin wannan wuta ibn abizai yana gaya mana cewa daga cikin aqida ahlus sunna shine ka ta cewa akwai aljanna akwai wuta wannan aljannan kuwa Allah ya riga ya rike shi tun tele kuma yana nan an yanzu ba wai sai kafin kiyama ya zo sannan a zuwa a ci aljanna ba a'a tana nan kuma an tanada ta idan aka ce an tanada abu da zai yiwu a ce abun ba su nan ba abin da aka tanada dole yana nan ko Allah ya maimaita cikin alkur'ani cewa ya tanada ta wa kaza so kenan yana nan hakan nan mawutan ma shi ma an alke ta yana nan abu na biyu shine wasu suna ganin cewa aljanna wanda Allah madaukakin sarki ya sanya annabi Adam a ciki kafin ya saukar da shi nan duniya ba shi ne wannan aljannan da za a shiga ranar tashin kiyama to ai ibnu abdul yana tabbatar da cewa shi ne dai wannan aljanna wanda aka fitar da annabi adam daga cikinta kuma aka maka alkawari zai koma shi da zuriyarsa wayanda suka bi dokar Allah معنى من شرعه ان يمس يديك الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الان الجنة دوتا ا ل ت و ن بيو ولد يعني هما موجودتان الان ل سنى لن ينجو أعد الله الجنة لأوليائه ج الا ياتان داء ا ل غمصوا ينزل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 cikin muhajirai da kuma ansar mutanen madina والذين اتبعوهم بإحسان da wayanda suka biyo bayan su da kyautatawa sun yi irin aikin da su ma suka yi radiyallahu anhum wa radu an Allah ya yadda da su su ma sun yadda da Allah ya sun yadda da abin da ya ba su wa adda lahum jannatin tajri tahta al-anhar ya tanada musu aljanna wanda koramuna gudana a karkashinta khalidina fiha abada za su dawwama cikinta har abada ذلك الفوز العظيم wannan shine rabo mafi girma to wannan aya ya tabbatar da cewa Allah ya tanada aljanna ga masoyansa na biyu faɗin Allah madaukakin sarki wanda ya ce wasari'u ila mawfiratin min rabbikum wa janna arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin ku gaugawa ku rige-rige zuwa ga gafaran Allah daga wajen ubangijinku da kuma wata aljanna wanda faɗinta ya yawanci sammai da kaskai. Allah ya tanadawa masu jin tsoronsa masu takawa wannan ma ya tabbatar da cewa aljanna an tanada ta ga masu tsoron Allah ne masoyan Allah da faɗin Allah madaukakin sarki wanda ya ce sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka ardi samai wal ard uiddat lil ladina amanu billahi wa rusulihi ku yi rige-rige zuwa ga zafaran ubangiji da kuma aljannansa wanda fa'inta kamar fa'in sammai da kaskai ne idan aka hada an tanadawa wa'inda suka yi imani da Allah da manzansa da manzanninsa wanda suka yi imani da Allah da manzanninsa ما ليتي ومن الآيات التي فيها عداد النار لاعدائه آيوين بسك نولا كيوا وتا ألا ياتان داتني جمس ينسى فدن ألا مدوك الشنكسي وانديتي ويعذب المنافقين ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظالمين بالله ظن الصوت عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا التي الذي عذب سد منافقي مزاد ماتا مشركي مزاد ماتا والتي ممنونا mummunan zato wa Allah maɗaukakin أتنسوا دائرة kansu ya kewaye su ya dabbabe su kuma Allah madaukakin sarki ya yi fushi a kansu ya la'ance su ya tanada musu jahannama kuma ya yi muni ga abin wurin komawa wannan aya ya bayyana karara cewa Allah ya tanada wannan wutan ga musulmai ne cikin munafukai da kuma mushrikai على يتي واتقوا النار التي أعدت للكافرين ودور وتن لعل يتانا داوى كافرين فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين ودور وتا وندا مكام شنتا متانين دواتي أنت لداوى كافرين to wayannan ayoyi sun tabbatar da cewa akwai aljanna akwai wuta kuma tana nan a yanzu kuma an tanadawa makiyan Allah wuta an tanadawa masoyan Allah aljanna ماذا يأتي ويدل من السنة لقول الجنة والنار موجودتين الآن حديث ابن عباس رضي الله عنه في صلاة الخصوم kuma abin da ke nuna cikin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa wuta da aljanna suna nan yanzu kuma hadisin abdullahi dan abbas a wajen maganar salatul kusuf wa wannan hadisi ya nuna haka a ciki akwai cewa qalu ya rasulullah sun ce ya ma'aikin Allah suwa su sabon annabi sallallahu alaihi wasallam ru'ainaka tanawalta shay'an fi maqamika thumma ru'ainaka ka'ata sun ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da muke sallah sallan kusuf mun gan cewa ka matso gaba ta ɗauki wani abu nan kuma ka sake dawo baya ta tsaya wurin tsayuwanka menene ya faru sai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu inni ra'aytu aljanna na gan aljanna fatanawaltu unqudan sai na na ɗauki wani kulli daga cikin abincin aljanna walau a asabtuhu da na samu na ɗauka ɗin ne la akaltum minhu ma baqiya fi dunya da zai ku ci gaba da ki a duniya ta kare ba ku iya sama cinyewa ba wa ra'aytu nar kuma na ga wuta falam ara manzaran kal yawm qattun afdha ban taɓa gani irin wannan wato irin wannan matsayi wanda yake da muni yana da ban tsoro kamar yadda na gan mutane cikin aljanna cikin wuta wa ra'aitu aktsara ahliha an-nisa kuma na gan cewa mafi yawan mutanen wutar mata ne wannan hadisi imam bukhari da muslim sun ruwaito so hadisin nan ya faru ne annabi sallam ana yin sallar kusu an nuna masa aljanna wannan ma abin da ke nuna cewa aljanna tana nan hakan nan ma lokacin da annabi sallam ya yi isra'i da mi'raj an nuna masa aljanna an nuna masa wuta an nuna man ya gan wa'anda suke cikinta wanda ya nuna cewa aljanna tana nan ينزل وأما ما جاء عن بعض المبتدعة كالمعتزلة من أنهما لا لا تخلقان إلا يوم القيامة وهذا يدعي أما زي سيدي يزو يتوسو ما تجدع كما المعتزلة و وانا تكي بني كي وعزلنا بعد كيش با يوزو سيرانا تاشي القيامة فأنا زعل كيشة wato aljanna da wuta لأن خلقهما قبل ذلك عبث sun ce idan an halitte ta kafin mutane su shiga a ranar tashin kiyama kamar wasa ne in ji maganar su cewa halittar aljanna a yanzu tun lokacin ba tashin kiyama bai yi ba wasa ne kawai haitu annahuma تبقيان مدة طويلة دون أن ينتفع بالجنة أحد ودون أن يتضرر بالنار أحد يمكن إذا أنا الكيت تنتني زي كتنتي الجنة إن دام لي من أوه باب وندي أمكان الإنسان وتر زي زونا لي من أوه باب وندي سوسيدة الانسان فذلك qawlu batil wannan zancen su zance ne ɓatacce wa yadullu li butlanihi wujuh abin da ke nuna ɓaci na zancen su akwai wasu al'amura ko fuskoki guda kamar uku na farko ما جاء في الآيات والأحاديث الدالة على خلقهما ووجودهما قبل يوم القيامة na farko shine abin da ya zo cikin ayoyin alkur'ani da sunnoni manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ke nuna cewa an ariga an alice su kuma suna nan yanzu kafin ranar tashin kiyama wa min dalika ma taqaddama qariban daga cikin su abinda muka karanta nan kusa cewa aljanna tana nan an tanada ta ga masu son Allah wuta tana nan an tanada ta ga rugurmai da kuma wanda muka karanta a sunna annabi sallallahu alaihi Ya ce abu na biyu أن وجود الجنة فيه ترغيب بهما وتشويق إليهما kasancewa akwai aljanna yanzu wannan amfanin shi ne a kwaɗaitar da masu son shiga yi aiki wanda zai shigar da su kasancewa akwai wutan yana nan an riga ta a yanzu tsoratar da waɗanda ba su son su shiga su nisanci aikin da zai sa su shigar yake fuska na uku أنه قد جاء في نصوص الكتاب والسنة ما يدل على حصول الانتفاع بنعيم الجنة قبل يوم القيامة سوى للي نصوص للتافي القرآن بسنة من ذن الله صلى الله عليه وسلم سنون سوى أنصانا بنعم الجنة aljanna تاتي القيامة يا kiyama kuma cutarwa da azabar wuta kafin ranar tashi kiyama ya tabbata Allah madaukakin sarki ya faɗi game da mutanen fir'auna yake annaru yu'raduna alaiha huduwan wa asiya wuta wanda za a dinga bujuro musu safiya da maraice wa yawmal qiyama تقوم ويوم تقوم fir'auna a آل فرعون kuma ranar da za ta تعالى القيامة allah zai ce ku shigar da mutanen fir'auna mafi tsananin azaba to ya nuna cewa kafin ranar tashin kiyama wutan jahannama din nan za a dinga bujuro musu shi safiya da marake ana musu azaba da shi kafin a zo ranar tashin kiyama a ce a shigar da su cikin jihar na mace. su ta dunnu ala annahum yu abdabu na finna wa hun Aya ta nuna cewa su mutanen fir'auna za a dinga musu azaba cikin kaburburansu da wutan wutan jahannama kafin su shige ta wa idha hasala al-ba'tha intaqalu ila azabi ashad idan kuwa tashin kiyama ya zo sai a ɗauke su zuwa ga mafi tsananin azaba shi da cikin wutar na ne wa amma da ja jaa fi alhadith anna arwah ash-shuhada fi ajwaf at-tayr khudar ya zo cikin nasu cewa shahidai ransu ana sanya shi ne a cikin tsuntsaye suna nan cikin cikin aljanna laha qanadilu mu'allaqa bil arsh bil arsh suna da igiya wanda aka allaka su da al'arashin ubangiji tasrahu min fi haythu sha suna yawo cikin aljanna ta inda suka so ثم دعوى إلى تلك القناديل sannan ta zo ta dawo zuwa ga wurin nan wajen gefen al'arashi inda aka sanya musu inda za su dinga sauka rawahu muslim an abdullah ibn mas'ud hadisin nan muslim ya ruwaito daga abdullah ibn mas'ud wannan ma ya nuna cewa suna amfana da su tunda a shahidai ransu yana wurin yana rayuwa روى الإمام أحمد في مسنده عن شافعي عن مالك عن ابن الشهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أنه أخبره أن أباه كعب بن مالك كان يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وان حديثي وان إمام أحمد يرويته ينا جيرين jere Manyan manyan malamai wanda yana daga cikin hadisai mafi daraja mafi girma daga cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam wanda wasu malamai suke ce da shi a safkul asani wato isnadi mafi inganci imam ahmad malami ne imami ne mai mazaba ya ruwaito daga imamu shafi'i imamu shafi'i malami ne duniya ta san shi mai maza ba shi imam shafi'i ya ruwaito daga wa imam malik imam malik sananne ne a duniyar musulmai malami ne imami ne mai maza ba sun ruwaito a hannun junansu daga ibn shihab malaminsu an abdullahi ibn rahman ibn ka'ab ibn malik cewa ya ba shi labari cewa ka'ab ibn malik ya kasance yuhaddithu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala yana ba da labarin cewa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ma nasamatul mu'min ta'irun yu'laqu fi shajar aljanna hatta yurji'ahu الله تبارك وتعالى إلى جسده يوم القيامة يوم يبعثه سوى ran mumini yana nan cikin tsuntsu ne za a allaka shi a wata itace a cikin aljanna zai dinga jin daɗi a cikinta yana walwala a cikinta har a zo ranar tashin kiyama a mai da wannan rai a jikinsa ranar tashin kiyama ranar da Allah zai kada kowa yace wahuwa huwa hadithun sahih wannan hadisi ingantacce ne fi isnadihi thalathatu min al-a'imma a cikin hadisin wannan hadisi akwai limamai guda uku kamar yadda na yi bayani من أئمة الأربعة أصحاب المذاهب المشهورة لأهل السنة دقت سمع لمي بدا هدو لما ما ثم ذهب سننو دقت سمع لمن أهل السنة سيني الشافعي أحمد الشافعي الإمام مالك قال الإمام ابن كثير في تفسيره عند قوله عز وجل ibn kasir ya faɗi a cikin tafsirinsa a lokacin da ya yi fassara faɗin allah madaukakin sarki wanda ya ce ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون kada ku yi zaton cewa waɗanda aka kashe su a filin daga domin daga kalmar Allah su matattu ne ba su ba matattu ba bal ahya'un inda rabbihim su rayayyu ne a wajen ubangijinsu yurzaqun ana musu arziki to shi ne ya kawo hadisin nan wa qad ruwina في مسند إمام أحمد حديثا فيه البشارة لكل مؤمن بأن روحه تكون في الجنة sai ce mun ruwaito daga cikin muslim ahmad hadisi wanda akwai bishara wa kowane mumini cewa ranka yana cikin aljanna tana yawo a cikinta kamar yadda ya so Wata ta'kulu min sumariya tana ci daga cikin abincin aljanna Wata tara wa fiha min an-nadrati wa yana gani abin da yake cikinta na azabe masu kyau da kuma farin ciki وتشاهد ما أعد الله لها من الكرامة ينا بني إلى الأبوب ألا يتانا دامة ما دعوة كما كرامة وهو إسناد صحيح عزيز عظيم كما حديث النم إسنادي لي إن قلتك لجرمة اجتمع فيه ثلاثة من الأئمة الأربعة ما لم يجد أكد قد سندي ما لم يجد أهد النم أصحاب المذائب المتبع ما سمدع دعوه الحكيدي سوسك روية والنعبيد ثم ذكر سند الحديث ومثله سنة يعم بشي سنة دين عديث بسيما مثلي كما يدى متسنة ننفسا وفي حديث البراء ابن, آه، ابن عازف الطويل في موعظته. هكذا لما أتيه حديث البراء ابن عازف hadisi mai tsawo wajen wa'azinsa inda qabr alladhi yulhaq a lokacin da yake zaune a wajen kabari wanda ake tonawa ma'ana annabi sallallahu yana zaune ana tona kabari za a sanya wanda aka kai makamata za a sanya shi kabari so akwai zance mai tsawo wanda ya musu ana nan ana jira ana wannan tono so daga ciki yace shi mumini Allah madaukakin sarki bayan an sanya shi a cikin kabari sai a ce fa afrishuhu min aljanna ummata shimfiɗa daga aljanna a cikin kabarinka wa albisuhu min aljanna ku sanya masa wata tufafi daban daga cikin aljanna waftahu lahu baban ila aljanna ku bude kofa wanda zai isa zuwa aljanna قال فيأتيه من روحها من روحها وطيبها فيفسح له في قبر مد بصر yace sai abubuwa iska mai daɗi da turare mai daɗi da ni'imomi masu kyau za su dinga zuwa masa daga aljanna zuwa cikin kabarinsa sai a yau Allah sai ta yawaita masa alkawarin abin nan kabarinsa iyakan gani mutane a duniya suna gan cewa sun haka maka kafa shida ne kawai faɗinsa kawai amma kuma a duniyan can shi yana wuri da mai yalwa zai yawo inda ya so domin wancan duniya ba da jiki ake yi ba da rai ne jiki bahira shi ne za a ya rube amma asalin rai fa tana nan tana walwala yace wa qala fil kafir yayi game da kafiri ta ce fa akusu lahu minan nar yace kuma ka shimfida daga wuta waftau lahu baban ila nar ku bude kofa wanda zai isa cikin wuta fayati min harriha zafin cikin wutar ya dinga zuwa masa cikin kabari wa sumumiha da duk gubobi daban-daban iri-iri daga cikin wutar zai dinga zo mishi cikin kabari wa ku alai za matse masa kabarinsa hatta tahtalifa fi abna'ahu har gabbansa su rarraba domin matsin da aka masa a cikin kabari وهو حديث حسن رواه أحمد في مسنده حديث نيم كو إمام أحمد يروي في مسند والأحاديث في عذاب القبر واستعاذة بالله منه كثيرة كما حديثين وجل عذابا كبري da kuma neman kariya daga Allah wa azaban kabarin suna da yawa wa hadhihi al-adilla tadullu ala anna al-mu'minin yun'amuna fi quburihim wannan ya nuna cewa mummunai ana musu ni'ima cikin kabarinsu wal kafiri yu'azzabuna fiha kuma kafirai ana musu azaba a cikin ta wan na'imu wal azabu yakunu lil arwah wal asfar mala yake ni'iman nan da kuma azaban nan zai kasance wa rai ne da kuma idan ni'ima ne jikinka da ranka zai sha wannan ni'ama idan kuma abin nan azaba ne jikinka da ranka su ne za su sha wannan azaba so mun kai inda za mu iya mu tsaya za mu tsaya a nan in allah ya kai mu tsare za mu tashi a kan aljannatu wanda ba fiye ta ne la tafiya ne wala ta wanda muka yayi daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh